الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu kitabu tauhid littafi mai albarka na malam muhammad bin abdulwahab ra'imallahu ta'ala darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na goma sha ɗaya muna kuma cikin babe na shidda a cikin wannan littafi inda gabar da muka dakata karatunmu da ya gabata shi wannan darasi na goma sha ɗaya mun dakata ne daidai matsala ta uku inda malam ya yi bayanin cewa a salisa annahu lam yi uzar bil jahala mas'ala ta uku ba a yi mai uzuri ba wada al'amari yake ba a yi mai uzuri ba dama babe na shidda wanda muke cikinsa babe ne da yake bayani akan cewa mina shirki lubsul khalqa wal khaybi wa ma li raf'il bala'i aw daf'i babe mu na shidda abinda yake bayani shine yana daga cikin shirka ɗaura munduwa ko silali ko wani abu da ya yi kama da su don ɗauke bala'in da ya sauka ko ɗunguje bala'in da bai sauko ba. To inda muka tsaya kamar da na ambata a mas'ala ta uku za mu tashi a farkon mas'ala ta hudu a wannan darasin namu na ainihi wato goma sha ɗaya. wanda darasi na goma muka ƙare kenan wannan darasin da za mu yi shine darasi na goma sha ɗaya insha Allah. Malam ya ce an rabi'a matsala ta hudu, annaha la tanfa'u fil ajila. Ita abinda mutum zai ɗaurawa laya ko munduwa ko wani abu ba ta wani amfani a nan duniya, bal a'a, ta durro, tana cutarwa liƙaulihi don cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taziduka illa wahana ka cire ta ita wa gamin da kassa ba wani abu da za ta ƙara maka in ba rauni ba kenan ba ta da amfani alkamisa mas'ala ta biyar al'inkaru bi tagalizi alaman fa'ala mito zalik yin musu ta hanyar tsaurarawa ga wanda ya aikata kwatankwacen haka duk wanda an kaga ya aikata abin da yake na shirka ne to sai a mai musu musu kuma mai tsauri saboda shirka halaka ce A sadisa matsala ta shidda a tasrihu bayyanarwa bi anna man ta'allaka shay'an wukila ilayhi an riga an bayyana cewa duk wanda ya rataye wani abu domin wannan abin ya kare shi to za a wakilta shi zuwa ga abin mana Allah zai kyale shi da dubara ce ba zai samu taimakon Allah ba as-sabi'a mas'ala ta bakwai at-tasrihu bayyanarwa bi anna man ta'allaqa tamima cewa duk wanda ya rata ya laya ba qadi ashraka yayi shirka a samina mas'ala ta takwas an na ta a rataye ya silali ko siliya ko wani zare min alhumma saboda masassara min dalika yana cikin wannan shirka a ta siya matsala ta tara tilawatu huzaifa al'aya karanta da huzaifa ya yi ga wannan aya na cewa wa ma yi umini a kasarun billah illawa mashirikun mai yawansu ba su yi imani da Allah ba wace suna yin shirka to wannan dalilun ala anna sahaba yana dalili akan cewa su sahabbai yastadilluna bil ayati allati a fi shirkil akbar suna kawo dalili akan ayat da ke bayani akan shirka babba alal askari akan karamar shirka don a tsorace ta a ƙaurace mata kama da karabna abbasin kamar wada abdullahi ibn Abbasin ya ambata fi ayati al-baqara a cikin ayat da cikin suratul baqara alashira matsala ta goma anna ta'liq al-wada'i rataya daga ko karho ko wani abu da ya kama da shi anil aini saboda kandu min zalika yana cikin wannan ko zo bai kasa don ya baka kariya game da kandu to ya shige cikin nau'in shirka alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya kuma ita ce mas'ala ta ƙarshe a cikin wannan babi addu'a alaman ta'allaka tamima yin addu'a baka ga wanda diyar rataya laya cewa annallaha la yutimmu lahu kada Allah ya cika masa gurinsa, wa man ta'allaka wada atan wanda diyar rata ya daga ko wata munduwa ko wani abu da yayi kama da haka salawa da Allahu la ai kada Allah ya bar shi Allah ya kyale shi ai taraka Allahu la Allah ya bar shi da dubara sai ya zama ba zai samu cin nasara ba da haka kenan mun kawo ƙarshen shi wannan babi na shidda mai bayani akan illa da aibi na rataya wata munduwa ko laya ko daga ko tilale domin su ba mutum kariya ko don su ɗunguje wata cuta da ta faru ga ɗan adam sai babinmu na bakwai babu ma ja a firruƙawar jama'in babe mai bayani akan abin da ya zo na bayanin tawada da kuma layu sahihi ya zo a cikin Buhari ana bi bashirin al-ansari radiyallahu an haka ne to ya zo a cikin Buhari daga baban Bashir Balansari dan garin Madina radiyallahu anhu Allah ya dada shi annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ba'd asfari ya kasance tare da annabi shi baban Bashir a sashen tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba rasala rasulan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika da ɗan sako Allah ya bukayenna cewa kada a bari ya yi saura fi raqabati ba'irin ga wuyar raƙumi a bidun raƙumman da ake tare da su wannan wurin diba a gani ka abawuyan wuyan wani raƙumi da a ɗauke da ƙiladatan a rataya min watarin na tsarkiya, a diba a gani, duk mai raƙumin da an ka ga ya rataye karen kibiya ko ya rataye wani abu ga wuyan raƙumi ne, da niyyar cewa wannan abin yana ba shi kariya, wai ba abin da zai samu rakumi ne, to kada a bar ya yi saura na iladatan rataya min wasarin na tsarkiya au kiladatan ko wani rataya da aka gani ko mina na an karataya in dai da niyyar cewa zai ba da kariya ne illa qud'at ko illa qud'at wace an kasita. kaga in kana ganin masu raƙumma ko masu jakuna ko masu sauran wasu dabbobi za ka ga an rataya ma dabba wani abu ga wuya wai ma'ana wannan abin zai ba ta kariya ko da an haɗu da mai kanju ba zai iya yin wani abu a kanta ba to wannan duk yana cikin nau'in shirka da mota ko haddasu ana rataya musu to to a hadda motoci ana sa malayu ciki ko wasu abubuwa duk nau'i na gaskiya na shirka mai ba da kariya Allah kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shirye shi mu akan zikirkira waɗanda za mu yi don Allah ya ba mu kariya kuma idan mun yi Allah yana ba mu kariya sai hadisin mu na gaba wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya ƙara Allah ya kara masa yadda qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi وآله وسلم يقول Abdullahi ibn Mas'udin ya ce, Na ji annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Inna ruka wata wa wata wallata shirkul, tawada da layu da maganin da ka sa mata ta so miji, ko miji ya so mata, duk wani nau'i ne na shirka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Da Ahmad da Abu da Sun suka ruwaito wannan hadisi kenan mun ji tawada amma idan muka ta yi cikin wannan babi za mu ji akwai tawada da ta halarta tawada wadda yake halalci laya dai ita saboda saddun zari'a walau koda ta ƙur'ani ta za mu ga wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran magabata sun ta yi akan cewa ka a yi ta don yin tana ba da damar aiwar da ta shirka ita ta alkur'ani din da sai a malamin fassara mana cewa a tama'im abinda ake ce ma tama'im layu shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad wani abu ne da ake ratayawa ga 'yan yara ƙanana yuttaquna bil al-aina ana cewa ana neman kariyar kandu game da rataye waɗannan layu ana ce musu layun magori na ƙetare ko? to to to to shi kenan to na tsallake hadisi guda wa ana abdullahi ibn okaimin? daga abdullahi dan ukaim marfu'a an daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataye wani abu kaga wannan bai nuna sai laya ba shay'an duk wanda ya rataye wani abu don wannan abin ya bashi kariya wakila ilaihi za a wakilta shi zuwa ga wannan ya zama babu taimakon Allah tare da shi mai wannan aikin sai ya zama Allah ya cire hannu ne babu taimakon da zai samu Imam Ahmad ya ruwaito shi da al-Imam Tirmidhi sai mu zo ga fassarar da malami muna cewa at-tama'imu abinda ake ce ma tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad wani abu ne da ake ratayawa ga 'ya'ya yuttaquna bi al-aina ana kiyaye an sa shi don ya bada kariya game da kandu lakin idza kana al-mu'allaqu min al-qur'an idan abin da aka sa din nan na al-qur'ani ne to farakasa fihi ba'd as salat sashen wasu magabata sun yi rangwame ila mutum ya rubuta suratul ikhlas ya nade ta da gare ya sarkawa ga kai ne don Allah ya dauke mai ciwon kai wasu daga cikin magabata sun yi rangwamen wannan wa ba'dhum lam yurakhas fi wasu kuma ba su yi rangwame ba wa yaj'aluhu min al-manhi anhu sun masa shi ɓangaren haramu ko da qur'ani na wasu daga cikin magabata sun ce haramun na Wa ابن Ibn عبد الله Ibn مسعود na cikin waɗanda sun kace haramun na ko da ta qur'ani ta to layin ne inda an riga an yi ta to haram ne in ta alqur'ani ta in ko ba ta qur'ani ta ba ma kaga magana shirka akai ko mhm to warruqa in muka zo ga kalmar ruqa sai malami muna fassarar ta ko ya ƙaro muku wani abu ya ce yi allati tusammal azaim ita ce ake ce ma al'azaim menene ma'ana azaim addu'o'i maras kan gado addu'o'i na amma ba a gane gabansu ba a gane bayansu addu'a ta shirme su ake ce ma azaim kamar in kadi kadi in bari bari gulkuti gulkuti sakuti sakuti maza kuro mata kuro <laughs> zaki kun maki kun kure ga kaddurto kowa ya shi awo <laughs> to wannan kenan to irin waɗanda addu'o'in in ka dan ƙara yi a ƙauye za ka yi ta jin su kala kala an iya su kwarai da gaske kuma duk addu'o'i na da shirme waɗanda ba su da tasiri to su ne a za'im to sai a malam ya ce wa kasta min had dalilu ma kalamin shirki amma dalili ya keɓance addu'ar da ba ta shirka ba wadda ya halatta a yi tawara da ita faqad raqasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al wal ummati hakika biya ya rangwame ga addu'a wadda ba ta shirka ba na ana yin tawara kamar kana jin raɗaɗi ka aza hannunka na dama ka ambaci suna Allah so uku ka karanta a'udhu bi izzatillahi wa kudurati min sharri ma a jidwa wa hadir sau bakwai da ire-iren wannan kaga duk wannan akwai dalili akan cewa suna da dalili tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa na irin waɗannan addu'o'i ko ka zo wurin mara lafiya kai mai addu'a as'alullah al'azima rabbal arshil karima ay yashbiyaka wanda ya tabbata in dai ba ajali ne na ya soka ba Allah zai ba shi lahiya to sai malam ya ce wa tiwalla abinda ake ce ma tiwalla shay'un yasna'una wani abu ne da mutane suke aiwatarwa yazumuna suna kirkira annahu yuhabbibul mar'a yana soyar da mace ila zaujaha zuwa ga mijinta wai ma'ana mata za ta kama son miji aka kuma miji a warrajulu ilamra'atihi kuma zai sa miji ya so mata to duk maganin da aka yi don miji ya so mata ko mata ta so miji to ya zama ciwalla ciwalla kuma shirkul. wa ka sa so Allah don wa aka so don Allah don haka in mace ta ce ba ta son ka to ni iyaka abin da a ganewa ta ta ma taimake ka dan ni in nina in nayi niyyar bata naira dubu ina iya bata dubu biyu inda har ce bata suna dan ya yi ta ta ko eh yawa ta to ta wahal sheka kuma bukata ba ta biya ba don haka bisa ga hakika ni Allah shi ka sa su eh to wannan kenan to sai malam ya ce rawa Ahmad an ruwaife Imam Ahmad ya yi ruwaya daga ruwaife قال رويفع يجي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع النبي بيجي مسا يا كي رويفع لعل الحياة تدول بك ينا يوا رايوا تي مكا تاو معنى الله يتوي ترانكا يا الله يا توي ترانكا to ga sako ba abirin nasa ka ba mutane labari anna man aqada lihiyatahu duk wanda ya kulle ya yi kulli ga geme ne da niyyar cewa wai wannan kullin zai ba shi kariya ko wannan kullin wani tsari na a auta kalla da watran ko ya rataya tsarkiya kamar karen kibiya ya rataya shi ga kai ne ko ga dabba ce a winston ja biraji'in ko ya dawo yana yin karta kashi da abin nan kashin dabba yawa dabbatan biraji dabbatin ko da kashin dabba au azmin ko kashi fa inna muhammadan to ka shedar da al'umma cewa hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari aminu bai tare da mai irin wanga aiki to kaga duk aikin da an ka ce manzo Allah bai tare da da wanda ya shi to me ya wannan aikin aikin bai da wani amfani kuma bai da wani tasiri kuma ba za a ci nasara ko riba ba mu na gaba kuma a kamar kila ma shi na ƙarshe ga wannan babe ko kuma da mai bimin shi wa an sa'id ibn jubairin qala man tami matan min insani duk wanda ya katse laya ga wuyan mutum na ka adali a ya yi kamar daidai da ya ɗiyauta bawa ko bauya ga aiki mai lada kuma mai wahala ko don katsila ga wayan mutum aiki na ko yana yiwa ta hanyar hikima da jawo mutum ya dai kace ta amma ba kai kai ka kace din ba to nan dai almuhimmu a shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu akan biyan hanyoyin hikima na a samu ya kai ga kacewa da kai ne ko kai ka kace din amma ta hanyar hikima da sai ya ce rawahu waki'u waki waki'u ya ruwaito shi walau an ibrahim daga waki'u ruwayar ibrahimun naka iyu ala ya ce kanu ya tama'im kullaha su magabata suna kyamar layu gaba ɗai min alqur'ani wa ghairi alqur'an kai da layar da ta qur'ani da wadda ba ta qur'ani ba Tun magabata suna kyamarsu me yasa aka yi ta qur'ani don gudun kada a kai ga hadawa ga wadda ta kahirci sai zama rasa imani ke to malam yace bihi masail cikin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsirur ruqa wat jama'il fassarar da aka yi cikin wannan babe na mi aka ce ma'ar roƙa mi aka ce mata ma'in din mun fassara asaniya mas'ala ta biyu tafsiru tiwalla fassara abin da ake ce ma tiwalla ma'ana abin da ka sa mata ta so miji ko miji ya so mata asalisa mas'ala ta uku anna hadhihi thalatha haƙiƙa waɗanga abubuwa kullaha dukkaninta mina shirk yana daga cikin shirka min gairi istisna'in inda an ka ambaci ruqa irin waccan azain din addu'o'i maras kan gado shirka ne aka tiwalla shirka ne aka tamima ko jama'im shirka ne sune waɗannan abubuwan guda uku arabi'a mas'ala ta hudu annar ruqyata haƙiƙa tawada bil kalamil haqqi da magana ta gaskiya min al saboda kandu wal ko masassara laysa min zalika bai cikin wannan akwai wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ta sheni ko dai abdullahi ibn mas'ud ko abdullahi ibn abbas yayi bayani cewa afa sittum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un azwa ƙarshen ayoyin nan guda hudu da a cikin suratul mu'minun to ko duci ya hito cikin gidanka wani abu wanda ba ka so in ka tsare karanta su sai ka waye gari baka ga ducin ba eh in ka tsare da karantawa ko duci na Allah na dauke mashi ma'anar wannan waɗanda ayoyi waraka ta ga illoli eh sai mutane madadin su ta karanta ayoyin Qur'ani matsayin samun waraka sai a ta taya a dubo kayan su an shi mutane to wannan afa sittum din annama khalaqnakum abasan duk sanda mai iska kamar irin iska daga bugun kila ɗiyanmu ko matanmu da ‘yan uwanmu da ka a ambaci suna Allah ka karanta shi ka busa cikin koyi na ruwa ko ka tawada in ka gumda ruwan nan ka hurza ma wanda adda wannan matsala za ka ga kawai ya langabe da izinin Allah kuma shi kenan sai dai magana ɗaya warka ya tashi kamar wani abin nan da wannan kenan don haka kaga tawada in dai ta magana gaskiya ta kamar abin da malamin bayyana ya ce anna ar-ruqya bil kalamil haq da magana ta gaskiya alqur'ani ai gaskiya kai ne al shi alqur'ani yawa min al'a'in saboda abin da ya shahi kandu wal huma ko masassara laisa min zalika bai cikin wannan musamman na ambata ɗazu afa system din nan tana da tasiri ƙwarar gaske duk wanda ya ji wani raɗaɗi yi haka nan wada annabi ya ce a yi, sallallahu alaihi wa sallam insha Allah Allah bai bayan sauki to a Rabi'a mun yi shi ko to alkhamisa mas'ala ta biyar anna tasmiyata ko annat tamimata haƙiƙa laya idza kanat min alqur'ani in ta kasance ta alqur'ani ce to faqad ikhtalafa ulama faqad ikhtalafa ulama maluma sun yi sabani kaga shar'i ha a tsaya kwankwanto ga laya ya zama ta qur'ani ta ita wanda ba ta qur'ani ta babu wani kwankwanto akan cewa shirka ta alihiya min zalika tana cikin waɗanda an ka hana amla ko ba ta ciki to muhimmu dai abinda a haƙiƙa sahabbai sun kasu gida biyu saboda abdullahi bin mas'udin da sauran waɗanda na goyi baya ne na cewa haramun na bai hana waɗanda sun ka fahimci halaccin abin ga na ƙur'ani ko ta ƙur'ani kamar ƙila wani na amma ta ɗazu ka rubuta wallahu ahad ka laulaye ta da zare ka sarkawa ga kanka da zimmar Allah ya baka lahiya a dalilin wani. to amma su bangaren Abdullahi ibn Mas'ud abin da yasa suka haramta har ta Qur'ani don ba da damar ta Qur'ani na buɗe kowa ga waccan da za ta yadda mutum da cikin musulunci shi yasa suka yi tsayin su bisa ga haka nan ana ce ma wannan sardu zari'a tare hanya ko tarbe hanya ruwa na za su biyo sai mutane ambaliya su yi ta'adi da sai a tara buhunan ƙasa a tarbe su to kama haka nan ne ba mutum sai ya yi shawara mana ka karanta abin da ka sani na alkur'ani ko abubuwan al'abiya alma'asura ko wata magana ta kwarai ka nemi waraka kuma sai Allah ya baka da sai ce asabi ako السادسة تشدة alikal autari الأوتار rataya tsarkiya kamar karin kibiya a ɗaura shi ga dabba ko a ɗaura ma mutum alad dawabi akan dabbobi anil aini saboda kandumin min dalika yana cikin wannan shirka kenan duk da dabba ba a rataya mata komi don ya ba ta kariya mai ba da kariya Allah ai kaga yan ɗiyan da ake haihuwa mana jarirai in ka zo wasu yan uwanka na fa amma da zuwa za ka iske an ɗaura ma yaro siliya ga kunkuru ne siliya zaren siliya ko yawa ko guda ko biyu ko an ɗarma mai hannun ga hannu ko an yi mai wata ejika an ɗaura ga hannu ko an ɗaura mai zobe ga wuya ko ɗan wannan abin mai wari wanda aka ce ma wuri kaga an duk dai wai don a bashi kariya to wannan duk nau'i na gaskiya na shirka alhamdulillah nan da yake cikin alkarya da yake akwai karatu da yawa abin ya yi sauƙi amma da kaya ta cikin yan uwanmu bayan Allah ina nuhin ƙauye to za ka ga abubuwan na Allah suna nan kamar ba a taɓa duk da awar da aka yi nan cikin unguwanni da alkaryoyi sai ka ga su ka ba su kosan da wannan ba don masu da'awa can abinda sun ka gaba ba su iya karanta irin waɗanda abubuwa don in sun karanta wani gaba a ba su sadaka ka gari ko in sun yi karatu irin wani to ba su samun sadaka yawa ko ba a kire su wurin tarmon arme ba da dai sauransu ko zakka sai ya zan mutum yana gudun shi wani gaskiya ta tarbe mai samun abubuwa ba wai don ba su sani ba da wanda kuma bisa ga hakika ni ma musulunci yana kiran kowa a kan ya dogara ga Allah sannan ya dogara ga kai ne asamina matsala ta takwas fadlo sawabi man A tamimati asabi'a ako, alwa'idu shadi kyace mai tsanani alaman ta a watran wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin cewa faqad bari aminhu muhammad alko hakika ne muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tare da wanda duk ya rataya arkiya dan ta bashi kariya ko ta ba dabba shi kariya sai asamina mas'ala ta takwas fadlu falala sawabi sakamakon man qada'a tamimatan wanda ya katse laya min insanin daga mutum dan adam yana yiwa Allah ya sa kai da kanka za ka kashe ta amma bisa ga hikima saboda bayanin da za ka yi bai iya hankulin ta tsaya ga wuya ne sai ce da Allah mala a kace mai ita ko amma dai ba cikin mutane ba <laughs> Ba ta sa mas'ala ta tara kuma ga alama ta ƙarshe ko An anna kalama ibrahim haƙiƙa magana ibrahim annaka iyu la bai saba ma ma ta kaddama abin da ya gabata ba min al-ikhtilafi na saɓani magana ga da aka kawo cewa walahu an ibrahim kanu yakrahuna tama'im kullaha min al-qur'ani wa ghairi al-qur'an wannan bai saba ba maganar da aka yi ba na sabanin da ke akwai ciki li'anna muradahu don abin da yake nuhi ashaba abdullahi ibn mas'ud yana ne almajiran abdullahi ibn mas'ud su suna kyaman laya ta alqur'ani da ma wadda ba ta qur'ani ba kuma wannan abu ne wanda yake na daidai ila ma lokaci ya yi akwai saura ko? ta ta da cikin wanda hadisi da mun ka karanta akwai fa'idodin da za mu iya samu a cikin wannan hadisin da muka karanta na ɗaya daga cikin fa'ida da muka samu to ya kamata ga duk wanda Allah ya ba matsayi cikin al'umma ya kasance mai kula da halayen da mutane suke ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda yana kula da al'umma ce sai ya ga wani daure da ita wannan munduwa ya ce mai mahazi to haka ya kamata wanda a shugaba ga mutane ya zama yana kula yana dibin halin lukansu wannan mun samu ga fa'idar na biyu kuma yana wajaba gare shi kiyaye su da kuma bibiyar su da abin da shari'a ta hukumta yana horonsu su da bin abin da shari'a ta umarta in sun aikata wani abu wanda yake haramun ne sai ya hane su saboda haka wanda a jagoran al'umma kila kama shugabansu ga shiya ko malaminsu ko wani jagoransu akwai buƙatar kulawa da su da umarninsu su ga abin da shari'a ta hora fa'ida ta uku bai halatta a rataya wani abu ga wuyan raƙumi domin ya ba raƙumin nan kariya fa'ida ta hudu yana wajaba ga duk wanda ya samu dama ta hana abinki da hannu ne ya zama ya hana da hannun shi don cewa man kada a mata min insani to kaga wannan wasu yin akwai igogo da da mun ɗauke shi mun ka aza shi ga hadisin warko wancan man ra'a minkum karan a falyugayyiru bi kaga na akwai shartul istida'a sharadin in yana iyawa akwai hali fa'ilan illam yastati fabilisani kaga bai da halin hanawa da hannu to yanzu abin ya dawo da harshe fa in lam yastati karo na uku in bai iyawa ma'ana Allah bai bashi karhin mulkin gusarwa da hannu ba babu ilimin na yayi wa'azin ko yayi horo da alheri ko wani da abinki to na uku sai nuna damuwa a zuciya wannan kenan amma fassara da muke yi a mu cewa wai wa zalika imani wanga shi an mafi raunin imani kuskure na wanda an ka saba ma Allah ya yi baki ciki cikin zuciya sai aka ce imani yana da rauni a'a hiya darajatu al-akhira aw bi sharti al-istifa'a bil yadi ita daraja al-ula sannan al a bil lisan sannan in ya zan dubbe da wadanga to sai ya zama ya hana ya yi bakin ciki cikin zuciya sai kaga sai a ce wannan shine daraja ta ƙarshe ma'ana ta uku amma ba raunin imani ba kuma kamar alamu na nuna lokaci ya yi ko eh saura oh yau ya kamata mu kulle karatu ko ga aka yi ce yau yau za a kulle ya shi <laughs> ah. to eh to babu komi malam muhammad insha Allah muna yin riyayo ko Eh? a a wato don saboda dai shirye-shiryen tafsiri da wasu abubuwa haka a shina na don shi ne kawai gaskiya tunda kusan ba dai wuri guda aka zuwa tafsirin ba akwai bukatar ɗanyen nazari ko insha Allah mu bari mu ruye yau Allah shi muna muwafaka da dace abinda muka karanta a kan sawaba Allah ya ba mu lada kuren mu kuma Allah ya yaye muna kuma muna roƙon Allah ya sa mu rayuwar mu albarka Allah ya kaddara mu cikin waɗanda za su samu yin wanga azumin wata Ramadan Allah ya sa mu rayuwar mu albarka ya kai ta ga wannan lokaci ya gwada muna wucewar watan da alheri ya sa mu samu kanmu cikin waɗanda an kaɗi yauta albarkacin alƙur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك